الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن to kuma tare da ina da ta mun karfe inda insha Allah ta ba mun kai da tambayoyin kwallon da yake kuma insha Allah zai amsa abin da ya sauka da da mu to tambayar ta mu ta farko a yau ta fito ne daga malam Aliyu mai mai sana'a goma a inda su ma yana cewa Allah ya gafarta malam ina tambaya kamar haka malam mu ne muna tafiya cikin mota zuwa wani wani gari da lokacin sallah ya yi muka kawo wani gari muka tsaya don sallah to a cikin mutanen da muka tafiya da su sai muka gabatar da wani don ya shugabance mu wato ya yi muna limanci bayan mun kare sallah muka ci gaba da tafiya to daga baya sai muka gane cewa wannan bawan Allah mashayi giya ne saboda mun ga ya da idon ne a lokacin da muka sake tsayawa a wani gari to shin malam ya hukuncin sallan mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأكمل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولا أئمة من أربعة مجتهدين ومقلدين بإنسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه كمريا دا أي تنبايا أكن وأن تسكتا ونمتون غبايا باس صلى bayan an ƙara sallah sai aka same shi cewa a ce fasiki ne na shaidiya wato a sallah ba ta inganta bayan fasiki wanda yake fasiki ne na gabai ne kamar cikin su akwai mazinaci akwai mashayin giya akwai mai yin wani abin da ke fitar da hankali ne amma abin tambaya nan ko kuma abin da bayani zai su guda bin don ya zama lokacin da ba su sallah tun da su ne suna fara da ba su sallah a misali ta azhar Ku gane ake masa rijiya ba ne sai bayan magariba ta yi ko isha ta yi wannan sallah ba za a mai da abin da ya sauƙaƙa muna roƙon Allah ya taimako ya bayyana gare su domin tana amma lokacin da kuka yi sallah ta da ita azhar ko al'asar sai kuka gane a ce masa giya ne kamin rana ta fadi na za a bai da sallah saboda akwai lokaci amma kusa halin shahi na saba'in da bakwai zuwa shahi na saba'in da takwas ya ce duk da ba وقد ربك ابتداء بمن بعد كافرا او امرأة او انسان مسكلا او مجنونا او da بذلك sallah ta ɓaci idan mutum ya yi tuni da wanda ya bayyana kafiri ta yi tuni da mutum da sallah sai bayyana gare ta ashe kafiri ne sallah ka ta ɓaci ko kuma ya bayyana gare ta ashe mace ce ta yi shigan maza sallah ta ɓaci auhun sa muskilan ko kuma zan hunsa muskilan wanda yake mata maza wanda ya rikitar za a jingina shi wurin mata balle wurin maza da duk abubuwan da ake nema ko huska abin da ake nema gari shi zanga da sun wa imana sun daidaita ya yi haila kuma ga zakari ga abin nan ga ta yamu hulki ya mani ya gini kuma ga nono ko da yana gare kuma haka na ko kuma fasiki wato fasiki na gabbai na ne fasiki fasikin gabbai ka zanin wa sharibin muji kamar mazinaci da wanda ke cin abin da ke fakar da hankali ne saboda ku hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo idan mun duba cikin zahiri da kilimi shayi na 77 zuwa shayi na 78 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato waɗanda za su kirce su limamman su ta su ci ba zai kyautu ba da hijiki wato amma abinda an mu'tamidi idan dai fasiki ne kuka bi shi sallah ya ba ku sallah sannan daga ba ku gane fasiki ne to sallar dai ta yi amma akwai karhanci in fasikin nashi bai lafiya da sallah ba amma in ya zama fasikin nashi ya zan kamar girman kai ne da neman kai gani ko kuma ɓatawa rukuni yake yi na sallah ko yana ɓata wani sharaɗi ko kuma sunna da gangan da sallah ta baki sannan a ƙasa a dawahir yake cewa ka zarin wa sharin mujibin ya hadisin a'imma tukun shafa'a'un lakum wal fasiqu la yasulhu lahu wal mu'tamadu as-sihhatu as-salatu khalfahu مع كراهتها اذا لم يتعلق حفظه بالصلاة والا فلا كقصده الكبرى بالإمامة وإخلاله بركن أو شرط أو سنة عمدا كما أنك بات ركن إلى سلة هو لشرط إلى سلة دقنقان فبدها كمختصر خليل أن تكون جواهر الإكلين جاءت السلة تأثير أن تنسيكي أفامون لما مشى عندي أبا أساشي آه ظني ما أبين أكسو بني منك كمالا sallah idan mutane giya ne ba da sallah ta san lokacin da ya ba da sallah din nan bai cikin mai to fasiki ne amma fasikin nashi fasiki ne ko wanda bai ya ga sallah ba don haka wasu malamai na ganin sallar ta yi amma da a inda je shi lokacin da ya bashan giya yanzu da kun ga ya sha giya bayan lokaci har ya fita to sallar ku ta yi amma idan akwai lokaci to nan sai a sake don akwai karanci da biyu na sallah wannan shi ne a cikin muktasar halil kuma a cikin riwayar shahi na saba'in da bakwai ne zuwa shahi na saba'in da takwas a hadisul mu'li mala abdullahi sika ta yana cewa man yake da bi imamin fasikin badala wanda ya koyi da imamin fasiki sallah ta bace saboda haka ana son mutum ya zama musulmi ya zama kammalalle ba wanda ke cika fasiki ba Allah ya tsare Allah ya taimake mu ya ba mu ikon gyara sai kan bar shi ta biyu yake ina hukuncin wanda ya saki mata saki uku kuma daga baya aka sake mayar musu da matar suka ci gaba daga mata to wannan shi kuma mun ta karanta wannan dan tambayoyi suna ta shan kai haka amma kuma kullum idan aka yi tambaya insha Allah za mu yi kokari mu karanta nafsin nan sannan mu yi bayani don shi zama wato ya kawa ba mu dogaro da cewa mun taɓa karanta wannan don haka an saurara wani wanda zai tambaya bai ko ji wannan kafin don haka har yau a cikin muratu Ladi shahi na 66 wato littafi na shehu usmanu wanda shehu usmanu shi ya rubuta wannan littafi Allah ya shehu usmanu rahama wannan littafi na ladi kullabi shahi na 66 ya ce wa man yaruddu muqallaqata salasa fi kalimatin wahidatin aw mutafarriqatin la yajuzu imamatuha wanda ya mai da matar da an kasa ta uku cikin kalma guda ko kuma daban-daban yake a mai da ita in malami ne ko kuma shi mijin ne mata ya mai da ita to limanci ne bai halatta in malami ne fatawa da amaya inda mata na mai ita limanci ne ba ta halatta wala shahadatu da lafiya yastahiqqu al-uqubata liman haka min hurmati shari'i ya cancanci ma ana azaba don abin da ya aketa na alhamar shari'a alam yurshid al-qawl bi anna al-mu'allaqata salatu fi kalimatin wahidatin la tahillu illa ba'da zawjin mimma tafaqa alayhi ulama al-amsari wato magana cewa ba a mai da matar da an ka saka uku cikin kalma guda ko kuma daban-daban wato cikin kalma guda yake magana nan to yana daga cikin abin da malamai suka yi ittifaki cewa ba a mayarwa wallazi ya yi laha ƙaunar zauji wa yaktabu wa yaktabu fi zalika al-muraja'atu jahilun qalil marifa da ikin ilmi wato wanda ya ce ana mayarwa ya tabbatar da mai kuwa wannan jahili ne mai kaɗan mai ilimi mai raunin ilimi kuma mai raunin addali fa'ala fi idan la rajul bi ijma'i ahli al-ilmi ya ya aikin daga ijma'in malamai ba shi halatta kal wajib an yantahi abinda wajibi ya bari in lam yantahi in bai bari ba ujiba ayi shi ladabi wa sakadat imamatuhu liman shi ne ta fadi wa shahadatuhu da shi da kamar da muka da ba saboda haka وقال محمد بن عبد الكريم في المثالي ما أبتاد تهليل من ألا إيش ثلاثة وان وندي فتواتي وأنا ميدا ود أنت تكاؤك قبل الزوج كان سيء المؤمن الجاهلون جاهلين دجالون بالجنة يعني مدل من أخوان يجب على من له القرى هنا وجبها كما في إيكو من المسلمين سرى المسلمين أن يزوره في الحاوشيش بمسألة أبين بيك كما من الأرض أصابع كاشي wato a doke shi lardin waji kashi ne ci awal harshe tsawon ko ko ƙari dogo a kai shi gidan yari amanta da shi inji shehu usman wa kullum ma amkana yanzu zujin duk abin da yake yiwa na tsawata kai a yi mar inji ji shehu ahodi wa man qaddara fi zalika wanda adda ikon yayi hakan ga yadda ana kesa alhamdulillah shari'a ana sakin mace uku a mai ta sai kare ya taƙaita a cikin haka au ko ko ya kara wannan mutum yana lallashi nai yana gwada mai cewa shi ma yana tare da shi awa ma ko ko ya tare shi ya ji ana magana ya dora magana ta kariya da wajen bisa ta fuska huwa ma'ahu fil ismi dai yake da shi cikin laifi alazim babba in ma manyan sarakunan musulmi za su yi mai uquba saboda ya keta alhormar shari'a to in za a yi tare da wannan mai kariya kai wal azabil alim da azaba mai raɗaɗi وكذلك يسأل بالمرأة والزوج الذي هو المطلق ثلاثة حتى أكي أي وتارة بمكسيد مثل دي فتيه لأنه ما فعلها ما ليس من دين مثال دوتو أي كتابين بعدين مثل الشيبة مثال المطلق لها على ذلك الوجه فاسد دين واتو أرمي وان دي الرب إتبت الوان وغفتا ما بعد السينة ليس بنكاة أصلا ما أي بني فوفو فعليه ما الحد كما أنا متحدث ذهب ذهب إلى حد الجريف لو كي زنا يجي شيخ إسلام مرأة طلاب الشاهي نفسه تندى بطي أيضا إلا أن يكون يكونا جاهلين فإن سنت رمزة الذي سندها فتوى بالدجال سندو برق فتوى بالدجال من الدجال اللي جال جالها وهما لا يعلمان سوء كوبة العلم أما والنكاح شيء أغنيكم حر أبدا يصنع أنا بوئش على كل حال ولو أهل الزمان كودا لو إسياد أسو شكر عليكاي ولو ولد الأولاد كودا آهل في آياء والمفتي بذلك ما لا يملك الفتر أنا ميرا ستي أسكو إيان آنكي شيخ أسمان ياكي في آمون في أنا مريد مثلا قلينا يوسف شاب أنا لمن توبا قريب وإن أبا إن يكي آية توبا يتوبا دريد الدربة الدربة الوزين أبا كاكي كاكي لكي في أنجي لكي ثم فتركت العرس أبرك جريان حتى يموت هيا وسلم أبنش جدا يا يعني حي المسلم فإن لم يجهرته إن أغني شبيه هذا باب ولن أريه أو كان لكو كما يزمو لو ترك ده أبنش سمادا على هذا الرجل جنا دوجه يعني فتوارك أنا مدى بسجع عنك فقاته يقول لك أسأل مكشف يا ولد ليتراها المسلمون من شر جدا سوى قبل منك هو تبدا مسلمين لك شر إليك وسلم الدين الدين يزغى لا هي من جهة لك ذهلك وفسك لما تشيره وهذا المفتي من وين الفتواتي وانا ميدا ما تبعنك فتا اكتي فكوما دا نجي انت تظونا بس يولي نجي با بس يولي سابو علمي با من رؤوس الظالمين يلا دا كتين سوا غبنين الظالم علماء السوء يلا دا كتين يغم على مي الذين يجلون الناس وان دا كي ادى متاني وان كدونا وصنا كي جسو انت لنا قولنا انا انت عود الله توفيق وان المرأة الله دا كي نن يبشيه اسمان الله شواشيه اسمان رغم يا yana karantar da mu addini yana tsawatar da mu kada mu fada cikin aibi don mu samu kanmu cikin rahmar ubangiji wanda yake shehu usman ya yi aiki ya rage da na baya waɗanda adda ikon su hana tun da muka ji shehu ya wannan tsawa to akwai abubuwa masu yawa na musiba waɗanda ke faruwa irin wannan ita faruwa ina mai da matar da aka saka uku an san mijinta ya fice ta uku amma kuma ya mai da tana gida ne zanne an sani an kyale makwabta ne sun sani yan eh, shi mutane shiya sun sani suka kyale suka zauna ana suna ta abin nan tsakanin irin wannan yana kawo fai yana kawo mace mace yana kawo kai wata kana abu irin waɗannan abubuwan da Allah ya hana ana ta yin su kullum haram ba mai ɗagawa ba to musiba ce cikin al'umma Allah ya tsaye na aka kula da kenan shahi na 66 zuwa shahi na 67 zuwa shahi na 68 littafin shehu usman bin hudu Allah shi fara to sai tambayar da ta fito daga bande farashi makera gandu da malam nasiru na'ura kofar gandu da kabir dan yaya da abdullahi mai manja kusa da bande farashi su duka suka haɗa zuwa suka ce zuwa ga filin tambayar addinin musulunci gidan rediyon jihar kebbi bayan dubin lafiya da fatar masu gabatar da mai fili na lafiya bayan haka abinda a tambayar mu a yau shine ina hukuncin mutumin da ya yi alƙawali cewa ya ba da ɗiyarsa ga wani don aure kuma wanda aka ba ya kawo kayan sa gida wato shiga gida ya biya sadaki har kayan ruwa ya kawo kafin a sa ruwa sai wani ya shigo daga baya don neman wannan yarinya sai uban yarinya ya tada alƙawali ya ce ya ba wannan da baya shi na farko aka mayar miki da kayan shi to shin malami ko uban yariya suna da laifi idan har suna da laifi muna so kuma malam sai muna cikakken bayani akan matsayin alkawali da shari'a musulunci to shi alkawali Allah ya umarni da a cika shi an kai amma magana uban yi na laifi ko bai laifi wannan ba laifi ciki ne yake da ni ya riga ya bara tsiyatai da wanda ke so wanda ke so ya aiko wakilai na sun karɓar mai duk abin da aka yi na aure abin da ya rage mustahabbi a haɗu a haɗa mutane a samu ikisar shuhudi amma inda shi da an ba shi maka ai akwai saboda haka a muktasar shahi na ɗari biyu da saba'in da biyar ya ce wa haruma sai ibatu raki na tilli gairi fasike wato mata wadda ubanta ya yarda da wani ya shigo ya nema mai neman ya shigo yana nema an karata da abaki kuma shi mai neman ga ba fasiki ba ne wanda wani salihin mutum ke son ya zo ya amshi matan nan garai to in dole mutum ya kirki ya ba san fasiki ne ba wani shigo da amshi matan nan to ya aikata haram walau lami walau lam ko da ko ba qaddar sadaki ba don haka wannan an taɓa tar da wannan yaro a ba wani bayan kuma shi uban ya yarda ya ba su ya duk abin da aka yi na aure ya kammala illa a taru ɗaya eh, a tara mutane a sanar wannan uba ya ba wani mata wani don a muktasar da ya hayo shayi na ɗari biyu da saba'in da biyar ya ce wa rukuni hu waliyun wa sadaqun wa mahallin wa sitatun abin da a rukunin armi waliyu an samai ya yarda ya ba yawo ko kuma ya ba mai gidan mata wa sadaqu an samu sadaki don an biya wa mahallin sannan kuma ga mijin ga mata wasigatu kuma an samu siga wakilin wai shi miji da aika inda uban yarinya suka ce dan da ya aiko mu ya ga abin da yake so gare ka me kake yake a cikin inda yan uwa ne ko tare yan uwa ne suka ittifaki cewa mun bai shi ko wannan uban yarinya ne karba wannan siga ne وراها بلغ أي من أجل أربي أبن سنها لا مسابية لأكلت نتيجة بأن تحت وزويت وبشبه وحب wato in mai neman mata ya izo waɗanda za ta an samu mata suka ce sun araman mai shi ko suka suka ce sun karɓan mai ko kuma shi ya zo da kai aka ce an araman mai shi ya karɓa ko kuma shi yake na aura shi ne yake na baka duk abin da ke gadin uba ya bayar mai bukan mata ya amsa ko kuma uba ya bayar wakilan miji da ya sun amsa wannan shi ne sida to yayi sida ko irin haka وهل كل لفظ يقتل يقتل البقاء مدة الحياة؟ في أنا بتا في سيجا فبئتي كذلك تردد ولا شيء كان تردد أكل shi في ne. وذا أبنتي وبزوجي سيفعل kuma siga ta kammala armi ya tabbata da cewa kabiltu na karba yake na harma ma yake ni na karba ko kuma a ce an harma mai yake ne sai mun karba mai ko kuma ya ga ina gare ki a nan ita ce na ba ka to yadda magana in ta faru ne mutsar ya ce wala guna wa illan yarda ma'ana wala gina nikahi bisa maliki da fiji أن يا لزمت بتكفي ذاته إن استمر رداهما به idan yarda ta da yarda shi uban iya ya doge bisa ga ya yarda ba shi shi ko yarda ya amsa sai bai an ya yi wa illan yarda wani da minhuma ko da ɗaya daga cikin su bai yarda ba daga baya an ne da ya yi an huma kar su duka da shi da ciya ba da tamaniya ba shi tafiya da an zaka ran ha bi qasdil hazli kamar su an bata sigar da muhin wasa baranci أو بلا حفظ فوق ظهر على المنبر لأن هذا النكاح جد جدا بل شيء عليه بس يعني فالطلاق والإتاك ورجعة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وثلاث جدهن جد وحضرهن جد الطلاق والنكاح ورجعة abubuwa uku gaskiya su gaskiya barin شيء gaskiya daga ciki akwai aure sannan akwai saki sannan akwai ko kuma akwai aure akwai saki akwai ita wato yantawa wannan magana da muka dai murtasar halin shahi na ɗari biyu da saba'in da bakwai za a same ta a cikin jawahiri saboda haka mutane yana da kyau su bar wasa da irin wannan magana kuma in ka duba a cikin iya usunna na cikin usmanu to za mu samu irin wannan za mai yawa a cikin bulugul marani kuma ya zo shahi na ɗari da goma sha takwas وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وفضلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النسائية وصحة والهاكم أبو بوا أكو بس كيف سمتو إياه يا فتاة بس بس كيف بس كيف وحزنه هن إنت مدن الشيء كي أنا وثاني جد جد بس يعني. كيف بس كيف أنك أنت أمك كنا سنتي كنا باكا بس كيف ta ƙare babu ya kwanan armi ya kamala ba ta zama mata wani sai wanda ya saki haka nan ɗalaha in mutum ya saki mata ce haka nan raja'a in mutum ya mai da mata ce Allah gane da ni saboda haka irin wannan yana da kyau a ta da shi kuma shi wannan bawan Allah yana da kyau ya ji tsoron Allah da irin wannan duk tunda da tiga da iyali shi bane ya haka to ci gaba sai ya tambar da marubuci ya so mana bayan dubin gaisa mai yawa da fatar masu wannan fili suna lafiya Allah ya sa haka a amin to mu ta farko muna son a gaya muna idan aka kai mutum wato matacce zuwa gidan shi lokacin da za a ɗebo ƙasa a zuba duka ƙabarin shi shin ko akwai wata addu'a da ake yi idan har akwai muna son malam su gaya mana ita a muktasar shahi na ɗari da sha ai zawahir kilim yana magana a kan turbuɗewar gawa a jana'iza ya ce wa ƙari da fiye salasa da zubawar ƙasar makusanci ciki so uku wanda kusanci ƙabari ina yana mai cewa ma'al'ula tare da zubawa ta farko min ha khalaqnakum abin da zai ce kenan ayar alqur'ani ce وما الثاني تعرف يقول وفي وفيها لإيدكم وما الثالث تعرف الأخوة منها نخرجكم تارة الأخرى طبعا ده حتى وانا هذين اللي كانوا تاكي لن نقص اللي تجيبك أسا أهدو أخو فعندو يعني بعد واحد يتكلم مختصر شاي لأريد شاي لا تعمل إيه الله يعطي الله تمكين تنبير إيه. تتبير تكتي إذن ذا أرى ما تكتي وانسا كو أخي أدو أدو ذا أي مثل ko yana halarta kamar in ji na masallaci in ce ladar a kai wa matacce to wato kuma tambaya ji kenan hmm. a iya a cikin halitta shi usman shahi na ɗari da talatin da biyar ya zo da wani bayani inda yake wani zalika a zikirin إلا غسل الميت وهو بالأكل مصروحة أكيد إذا جوتي بدي أذكر لي لو أسمع ما تسي وانك ولا بدي أشيل ده ما تروح يا يعني. أكيد أكيد وسوا أدو إذا أكيد كان شاء لو أسمع ما تسي وانك في جوان شاء شعب ديني جواني وفيما دخل ولا تزال من هذه البدعة الأخرى التي يفعلها أكثرهم وهي أن الغاسل إذا بدأ في غسل الميت حسب يذكر لكل عضو يدخله ذكرا من الأذكار a madahan abin da yake shi sauna daga wannan bid'a wadda suke ta daban wadda yake suna aikata ta mafi yawan cewa mai wanka idan ya fara a cikin wanka ga matacce yana shiga yana zikiri tare da kowace gaba wadda yake wankawa zai rike wani zikiri daga cikin zikirra wato yana a ce in za ka wankin kai ne ci kaza in za ka wankin zara'i ne ci kaza in za ka wankin hannuwa ne ci kaza in za ka wankin jiki ne ci kaza a rarraba zikirra duk da kowace gaba a madakan ya ce wannan bid'a ne ba haka ce ke ya ibara ce za ka yi za ka mai sifar wanka kamar da ka san ana wankan jana za a fara wankewa kamar da an ka sifanta ma wurin wanka na gawa ɗin da kasan wankan mai janaba Allah ya taimake mu saboda haka ya usulla kenan shahi na ɗari da talatin da biyar wanda yake ya hukuma a cikin madakan za a samu wannan bayani insha Allah to ci gaba to tambayar ta ce ce ko suna yi wa mutum su gina masallaci su ce ladar a kai ga matacce wato wani abu na alkhairi ana iya hidaɗi ne zuwa ga wani matacce sai dai wani abu ya fi wani ma'ana ana iya ba da lada ga rai in an ka aikata wani aiki lada da za a basuwa gare shi ba tare da taka ba tana iya wani aiki na alkhairi tana da wani mahaifi naka da yarrafu ka iya lada nan zuwa gare shi iya wani aiki na alkhairi tana da uwa wani sarrafa ka iya lada nan zuwa gare ta haka nan malaminka ko abokin zamanka ko matarka ko ɗanka ko wani mutum wanda yake mai mutunci tare da kai Allah mai cikawa saboda haka wannan ba matsala Allah ya taimake mu su gama tare mu lokacin ya amuna halin nasa illa ta haka kamata mu dafa aya sai kuma wani sati insha Allah kamin nan sai malam Allah ya saka da alheri mu kuma su ba mu ikon amfani da abin da aka faɗa sai wani sati kamin wani lokaci a Umar Abubakar Kago da ya sa wannan shi da cikin sautai nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah da ya so in na zama duniya a sani sai in ji zuciya ta ana daɗi in na tana zama duniya a sani sai in ji zuciya ta ana ƙarfi in na tuna shiga na kewa yanzu in ji kama za a yi kuka na san ina da laifi mai dama ban san abin da a irkewa ba Ka ta ka fani kai tuna roƙi rabbana Allah sauƙi shi kaɗai kawa mutum yadda ya so hmm? Allah mai girma a nufin a ɗauke ina cikin duniya sani ni ba ni son aboki da wawa zan ba ni son a ɗauke wawa kuma ba ni san aboki kazami don ba ni son a ɗaukan kazami ni ba ni son aboki da rago don ba ni san